This is the voice of America. The following program is in Hausa. na murya amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da 60 sai kuma kilohas 530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma suna iya jin mu kai tsaye daga tasoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm akwai kuma hanyar yanar gizo wato sashen hausa.com ko kuma voahausa.com tare da salama masu sauraro bakamu da asuba da fatan an waye gari lafiya salu garba tare da grace alheri abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan safiyar. Amma kafin mu ci gaba ga kanun labarai. Shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya bayyana ta da kai baya da kungiyar Boko Haram ke yi a matsayin wata babbar kalubala da kasar ke fuskanta wadda ke iya gurgutar da ci gaban da ake samu. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya goyi bayan ƙudurin yaƙi da kungiyoyin mayakan da ke kai hare-hare a ƙasashen ƙetare kana shugaban amurka barack obama yana kira ga mayakan isil su janye daga bakin daga tun da sauran lokaci 'yan sa'o'i bayan da gwamnati ta kaddamar da zagaye na biyu na harhare sararin sama kan kungiyar mayakan na syria to madalla a rahoton mu yau za ku ji cewa shugaban najeriya dr goodluck ebele jonathan yana cikin shugabannin da suka kasance a taron majalisar ɗinkin duniya zai ya gabatar da jawabi ga majalisar inda ya taɓo batutuwa da dama kamar yadda za ku ji nan gaba za ku ji sharhin da wasu masana suka yi a kan jawabinsa sai kuma shirin domin iyali na grace alheri abdu amma yanzu ga yadda duniyar ta kasance jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran shugaban najeriya goodluck jonathan ya bayyana ta da kayar baya da kungiyar boko haram ke yi a matsayin wani yunkurin durkusa da kasar da gurguntar da ci gaban da ake samu da kuma tsare-tsaren gwamnati na inganta rayuwar al'umma da yake jawabi a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya shugaba jonathan ya bayyana hare-haren kungiyar boko haram a matsayin babbar kalubala ga najeriya the violent and criminal activities of boko haram have continued to pose a potent challenge ya ce tashe-tashen hankali da kuma miyagun ayyukan kungiyar boko haram na ci gaba da zama kalubala ga gwamnati da kuma al'ummar najeriya yayin da kungiyar ke kashe-kashe da kai hare-haren bom yanzu kuma ga garkuwa da jama'a musamman arewa maso gabashin najeriya kungiyar boko haram tana nema ta gurguntar da ci gaba ta wajen kashe-kashe da ta da hankalin al'umma a wannan yankin in april our innocent daughters were abducted from a secondary school in Chibok. Ya ce a cikin wata Afrilu aka sace 'ya'yan mata da basu ci ba basu sha ba daga wata karamar makaranta daga wata makarantar sakandare ta Chibok da ke arewa maso gabashin Najeriya. Wannan mugun aikin ya sa kasashen duniya suka ɗauki matakan taimakawa Najeriya. Zan kuma yi amfani da wannan dama wajen godewa kasashen da suka nuna damuwa da ba da gudunmuwa. Shugaba Jonathan ya kuma bayyana cewa gwamnati tana iyaka iyawa domin ganin ta ceto 'yan matan. Although it has taken over three months since they were abducted, We have never relented in our effort ya ko da yake an ɗauki fiye da watanni uku da sace su ba mu taɓa yin ƙasa a gwiwa a yunƙurinmu na ceto su ba muna aiki tare da abokan ƙawancenmu domin ganin mun ceto 'ya'yanmu mun kuma sada su da danginsu dangane kuma da yaƙi da cutar ebola shugaba goodluck jonathan ya bayyana nasarar daƙile yaɗuwar cutar a najeriya through the concerted effort of our healthcare professionals yake ta wajen namijin kokarin ma'aikatan jinya da kuma haɗin kan da muka samu daga abokan ƙawancenmu na ƙasa da ƙasa mun iya daƙile yaɗuwar cutar ebola za mu kuma iya faɗa gaba gaɗi cewa yanzu babu wanda yake ɗauke da cutar ebola a najeriya a halin da ake ciki kuma ɗaruruwan masu kaifin kishin islama sun yi saranda a najeriya bayan hare-haren da sojoji suka kai kan ƙungiyar mayakan boko haram ta sama da kuma ƙasa ma'aikatan tsaron najeriya ta bayyana jiya laraba cewa ta kashe ɗaruruwan mayaka a arewa maso gabashin ƙasar da suka hada da Muhammad Bashir, sojan gonan da ke amfani da sunan shugaban ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau a hoton bidiyo da ya yi ta yayatawa. Rundunar sojan ta ce an kashe Shekau a wani gumuzu shekarar da ta gabata. Rundunar sojan Najeriya dai ta ce ƙungiyar tana kokarin kwace garin Kwanduga sai dai ta samu galaba kanta ta wajen hare-haren sama da kuma ƙasa. Ƙungiyar Boko Haram ta rika fitar da hotunan bidiyo inda wani mutum ke kirarin cewa shine Abubakar Shekau wanda ya rika yi wa hukumomi barazana. A wani faifan bidiyon ma ya ɗauki alhakin sace 'yan mata 200 ɗaliban makarantar ƙauyen cibok abin da ya jawo hankalin ƙasa da ƙasa har yanzu ƙungiyar na ci gaba da garkuwa da waɗannan 'yan mata. kwamitin sulhu na majalisar ɗinki duniya a wani zaman da shugaban amurka barack obama ya jagoranta ya goyi bayan kudirin yaƙi da ƙungiyoyin mayakan da ke kai hare-hare a ƙasashen ƙetare kamar ƙungiyar isis duk mambobin kwamitin su goma sha biyar sun amince da kudirin jiya laraba na tilasta wa ƙasashe su ɗauki duk wanda ya tafi wata ƙasa ya shiga ƙungiyar mayaƙa ko kuma ɗaukar waɗansu mutane su shiga ƙungiyar mayaƙa a matsayin wanda ya aikata laifi. shugaba obama shine kaɗai shugaban amurka da ya jagoranci taron kwamitin sulhu ya kuma taba shugabantar irin wannan zaman a shekara ta dubu biyu da tara shugaba obama ya ce sama da mayaka dubu goma sha biyar da kasashen ƙetare wato sama da kasashe tamanin suka tafi suriya a cikin 'yan shekarun nan kuma waɗannan 'yan ta'addan suna ƙara rura wutar rikici suna kuma barazana ga sauran ƙasashe. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban amurka barack obama yana kira ga mayakan isil su janye daga bakin daga tun da sauran lokaci yan sa'o'i bayan da gwamnati ta kaddamar da zagaye na biyu na hare-haren sararin sama kan kungiyar mayakan asiriya da yake magana a zauren taron kulin majalisar ɗinkin duniya a birnin new york shugaba obama ya ɗora wa rikicin kabilanci alhakin tashin hankali wato tashin ƙungiyoyin kamar isil da ta kwace waɗansu sassan siriya da iraki a ƙazamin kamfe da ake zubar da jini na tsawon watanni tun farko a lokacin bude taron babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya su yi tattaunawa ta gaskiya kan abin da ke haifar da tsatsauran ra'ayi a yankin To, uh, gwamnatin shugaban Amurka Barack Obama tana kyauta da zaton cewa sabon shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani zai sa hannu a yarjejeniyar da aka cimma kan harkokin tsaro nan da mako mai zuwa. wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya shaida wa manema labarai jiya laraba cewa mr gani ko wani wakilin shi zai sa hannu a yarjejeniyar a 'yan kwanakin bayan rantsar da shi ranar litinin mai zuwa yarjejeniyar da ta za ta ba da damar ci gaba da girke dakarun amurka a afghanistan bayan shekara mai zuwa karkashin shirin samar da horazwa da kuma shawarwari na ƙungiyar tsaro na neto tsohon shugaban ƙasar afghanistan hamid karzai shine ya cimma wannan yarjejeniyar da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka amma yake sa hannu a kanta to labaran duniya kenan kuka saurara. kamar da kuka ji a kaɗan daga cikin labaran da jawaban da shugaban ƙasar najeriya ya yi barista solomon dalon ya yi nazari a kan jawabin da shugaban ƙasar ya yi a majalisar ɗinki duniya ga yadda ya fahimci jawabin barista Ka saurari jawabin da shugaban ƙasar Najeriya ya yi. Ya kaga shi jawabin da ya yi to shi jawabin da shugaban kasar najeriya ya yi hmm. a majalisar ɗinkin duniya jiya da kuma bayanan da ya kawo hmm. a wannan lokacin da kama an samu dan canja sheka yanayin ah, me kake nufi yadda ya tinkare a ah, al'amura domin akwai waɗansu abubuwa wanda ya kawo su kuma ya amince da su mhm. sun zama damuwa salin nan kuma ya nuna irin cin gaba da kuma koma baya da aka samu wannan bayanin ta dan sha banban da yadda ya saba bayani akan al'amari wato kenan yana ya kawo dan sanin ga matakai da bukata wanda ita Najeriya take da shi to wannan jawabin a wurina a yanda na na kalle ta kenan to wannan canjin cikin bayani hmm. da ya tinkari abin ya nuna wato ita shugabancin karan kanta ta fara amincewa da wayansu koke-koke da ake ce eh, akwai bukata a samu canji cikin yadda mun kalle gudan sabon. Eh to bari a kaman menene ya ambato da kace ya amsa koke-koken mutane? Eh, ya nuna cikin maganganu da ya yi mhm. a yunkuri da ita gwamnatin najeriya ta yi na yaki da ita ta'adanci mhm. wanda a bayaninsa ba kaɗai a najeriya ba domin akwai waɗansu kungiyoyi na ta'adan da suna da dangantaka wanda ya kamata a lura salin nan in kungiyoyi kamar su wane da wane kenan kungiyoyin al-shabab da kuma ita kungiyoyin eh, kungiyar asil da can syria da iraki ya ce waɗannan duka kungiyoyin ta yan ta'ada ne wanda dole irin rigankafin da za a yi wa asis shi za a yi wa al-shabab kuma a yi wa ita boko haram ya nuna kuma yadda gwamnati ta ta da wata asusu wanda an tara kudi domin a taimaka wa waɗanda suka gayyara. yes eh, rigingimin boko haram ta da su ya shafe su kuma a gina masu gune salinan ya ba da kuma bayanin irin cin gaba wanda aka samu ta yaki da ita kungiyar eh, boko haram so waɗannan ya bayyana su a cikin eh, jawabinsu To uh, ya yi magana akan cewa uh, kawo gyara akan tsarin uh, hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin ta kunshi kowa da kowa ta kuma tabbatar da adalci. Kai me ka gani a wannan jawabin da yi? Eh, waɗanda muke a sashe hmm. da kuma a nazari akan harkan siyasan duniya mun daɗe da kama gaba neman a yi wa ita kundin majalisar ɗinkin duniya gyaran fuska domin a samu a kawo kasashe waɗanda a namu fahimta ma ba a yi musu adalci ba ana misali kamar ita kasar najeriya kanan kanta eh. wanda a da ta yi face kuma ta yi ruwa ta yi saki a tabbatar da zaman lafiya a kasashe daban-daban Idan ana maganan za a kafa hukuma wanda za ta tabbatar da zaman lafiya to ya kamata a kasashe kaman waɗannan su kasance a ciki tana da kwayar eh, gaskiya domin akwai rashin adalci cikin harkan ita majalisar ai mulki ni ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su To jama'a kada dai amanta har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington ya ce karfe ɗaya da minti goma sha hudu da 'yan kai. Yanzu kuma lokaci ya yi da Grace Alira Abdu. Shugaban ƙasarmu ya zo United Nation ya zo Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya yi jawabi akan Ebola da abin da ke faruwa da Boko Haram da wasu abubuwa. To abin da ya ɗau hankalinmu shi ne menene kake ganin Najeriya ta yi har ta samu galaba kan Ebola? Um, to, da farko dai za a duba za a ga cewa ita wannan cuta dama ba a Najeriya Allah ya sa ta bullo ba a can da su gini ne. saboda haka akwai mutum guda wanda ake ganin cewa shine ya zo ya shigo ta Legas ya kawo cutar nan to kaga wannan ya taimaka kwarai da gaske saboda haka ana iya gano wanda da suka samu hulɗa da shi wannan mutum guda eh. da kuma ya hulɗa da su nan da nan sai aka aka kange su a duba su wanda suke me kake nufi wai waɗanda suka samu suka yi hulɗa da shi mutumin da ya zo daga Liberia din nan ko wato kana jin an bi su ɗaya ɗaya ne eh kwarai da gaske haka ita abin da ya kamata a yi kenan wanda sai samu wata dangantakar da shi wanda yake da cutar a tabbatar cewa su kuma ba su ɗauka ba kuma ba su baza ta ba. Mhm. Haka ta ai kamar gobara ce idan ka kunna wuta a jeji idan nan da nan aka wai aka kame aka kashe ta shi kina amma idan gobara ta riga ta bazu to kuma ba sai illa masha Allah. wato abinda jira kenan ta yi ta shawo kan shi kan cutar e to eh, wannan shi ne muhimmin abin da aka yi wanda wanda ya sa shawo kan cutar wato eh, watsa bata sosai cikin jama'a e to ana iya irin wannan a irin kasashen su liberia da gini da saliyo eh ai ka san illar abin da ya faru a su wannan kasashe saboda kasashe ne masu rauni kuma kwanan da suka fito daga cikin yakin basasa da shauran tashe-tashe hankali saboda haka tsarinsu na gwamnati da na kiwon lafiya ba shi da ƙarfi hmm. lokacin da cutar ta fito ba a ankara ba a ta wannan ƙasashe sai da ta ɗan yaɗu tukunna sannan ake fargar jaji to shi yasa abin ya yi wahalarwa a wannan kafaki aiki ta lura ba najeriya ce ba senegal ba in ka lura su ma an wanke su saboda shi ma ga mutum ne wani guda ɗaya ɗalibi da aka ce ya je da ita ya taho shi ma daga wata kasar ya zo ya abin nan kuma nan da na suka ta gane ta kan kanka to eh wato shi su waɗannan ƙasashen kace suna da rauni to amma a Najeriya ma akwai rigingimu aiko eh akwai rigingimu amma ka san abu cikin eh, da shi wanda ya taho da ita daga Najeriya mutum ne guda wanda ya zo shi wannan Patrick Sauya mm. mutum ne guda ne taho daga Liberia ya zo Lagos kuma yana zuwa bayan lokaci kalilan aka ga cewa ya zuwa sama aka gaba shi da lafiya kuma aka yi tsammanin cewa ita ce saboda haka aka gane da a ce abin Allah ya kiyaye mutane ne haka suka shigo da ba sani ba suka shiga garuruwa to kaga da abin ya zo da wahala sosai. Eto eh, amma ai kowa Najeriya ma ta kai Fatakwal. Eh amma an ka lura wasu da wannan wadda ta kai ta Fatakwal na ita ma daga wannan shi da wannan fatin sauya ne. so oh. saboda haka aka gane da kamar misali a ce mutane ne sun shigo ba a san ba ca sun shigo da cutar ba kuma mutane da dama hmm. to shi zama zai zama ta zai wahala a gane duk wanda suka kula e to eh, eh kamar Najeriya ita ma tana da rigingimu irin na Boko Haram kana jin idan da wannan cuta ta fada inda ake rigima ne da shi kenan ba za a iya shawo kanta ba dai gaskiya da zai yi wahala ai sai dai mu gode wa Allah cewa hakan ba ta faru kuma kuma mu addu'a ce haka ba zai faru ba zai yi wahala inda ake da tashin hankali in ta nan abu ya bullo a san ma da za a ciwo kan abu. To, wace shawara za ka ba mutane akan eh, guje ma Ebola nan gaba? Kowace irin ma cuta? To, ma'ana kaga ka musamman ita wannan Ebola an ce da a cikin namun daji take saboda haka wannan tafiya da ake da ta namun daji ana ana kama ana ci ba da amfani sannan mu abu idan akwai mara lafiya to lallai a tsara a kai shi asibiti ba tare da hukuma yadda za a ci matakai ah, kuma idan abu ne wanda aka ce a kiyaye hulɗa da wanda yake da wannan cuta mutane su kiyaye abin da wani ɗaya daga cikin abin da yake faruwa mafi bakin ciki a irin su labiyar da taliyo shine cewa mutane an ce ga wani mai ebola kar a ci karko a hulɗa da shi mutane ba sa yadda saboda taurin kai to sai ya zama na cewa mutane sai su ringa cewa ai ba ma cutar gaba ɗaya saboda cuta akwai ta tunda cutar da Allah ne yake sauko da su kuma shine maganin su amma akwai su kuma rigakafi yana da amfani To, madalla jama'a Farfesa Sarki Abdulkadir kenan kuka saurara a wani likita da ke aiki a jami'ar Northwest da a nan Chicago, kasar Amurka. ya yi tsokaci ne akan batun da akan jawabin shugaban kasar Najeriya da yi akan cutar Ebola. To kada dai a manta yanzu shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu lokaci ne kuma da grace alira abdu za ta shigo da shirin domin iyali ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka ba ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ɗaliban 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 164 a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda 'yan mata 219 suke ba ko kuma halin da suke ciki. To ganin yadda jami'an tsaron Najeriya suka fara samun nasara a yunkurin kakkaɓe wannan ƙungiya da kuma ganin bayanta. ta da tabbacin da rundunar sojan ƙasar ta bayar na kashe sojan gona Muhammad Bashir wanda ya shafa sama da shekara ɗaya yana fita a faifan bidiyo da sunan Abubakar Shekau da ya hada da faifan bidiyon nan da yake ɗaukar alhakin sace 'yan matan Chibok. Babu shakka labarin da kowa yake jira ya ji shine na 'yan matan na Chibok da har yanzu kungiyar take ci gaba da garkuwa da su. To kafin mu samu wannan labarin wakilin Haruna Dauda biyu ya halarci wata ganawa da gwamnan jihar Borno ya yi da 'yan matan da suka samu suka tsere ga kuma rahoton da ya haɗa mana. a jiya ne dai gwamnan jihar borno honorable kan shatima ya gana da waɗannan ɗalibai wanda ya zanta musu game da irin halin da suka shiga da kuma irin ƙoƙarin da yake yi na ganin cewa ya kawo ƙarshen wannan rigingimu da ke faruwa a jihar gwamnan kashi shatima ya ce gwamnatinsu za ta kashe naira miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ga kowace ɗaliba gin ɗalibai hamsin da ɗaya da suka samu kubuta daga waɗannan mahara ku da kuka zo yanzu ku talatin da shida ne ko ba haka ba muna jira sauran su taho hamsin da ɗaya ne ku da ya kamata mu kai ku magaranta gwamnati za ta kashe kuɗin da bata taba kashewa kan kowace yarmu ba mu sani ba abin daɗi ba ne abin da ya same mu ba kowane masifa kowane abin da ɗan adam ya fada a ciki allah da girmansa zai kawo wata hanya ta kawo sulhu ta taimaka mutane mu in kun tuna da last time kun zo ku ana magana ma sai ku fashe da kuka amma yanzu na san an yi counseling ɗinku kuma kun je gida fasoci sun yi muku wa'azi na san yanzu kun yi karfi gwamnan ya ce a shirye yake kashe koda nawa ne don ganin cewa ya ba su ingantaccen ilimi amfani ga kowace ɗaliba za mu raba kuma garantu biyu don ban na so mu rarraba ga biyar uku hudu a makarantu don in kuna tare za ku fi jin daɗi akan a rarraba ko biyu uku hudu a makarantu amma ku sani za mu kai ku kai karatu ne babu wasa kowanne ku gwamnati za ta kashe miliyon ɗaya da dubu dari hudu a kowane shekara a kanku a kanku kaɗai gwamnati za ta kashe kusan miliyon dari a kowane shekara ko hamsin da ɗaya don wannan miliyon ɗaya da dubu dari hudu nan tushen peace ne da accommodation da sauransu yanzu akwai bukatun magarantar da kaya da sauransu za mu ba su kuɗi su sayo muku tsakanin yau da gobe in zai yi mu tafi da ku da jirgi zuwa abuja daga can mu san ya za in ba ku kammala shirye-shiryen ba za mu yi arrangin a kai ku with full security backup zuwa makarantun ku gwamnati tima ya ce yana kokarin guje kai su makarantu zuwa abuja don gudun taɓarɓarewar tarbiyya da kuma canza tunanin ɗaliban ya ce amma idan sun sa himma da kwazo zai fitar da su har zuwa kasashen waje don ci gaba da karatun nasu ba za mu kai ku magarantu a abuja ba abuja magarantu ne nan su 'ya'yan members na house of assembly yaran ministers da attajirai ku talakawa 'yan wana ne yau a kai ku yara 'yan kariya sun je holiday a atlanta sun je a london sun je waye waye you know? they will very soon make these innocent girls feel inferior they will soon make these innocent girls to start treating their parents with contempt in kun yi zuciya za mu kai ku har ingila yanzu haka yana da scholarship na zuwa america na ku goma sha takwas an ba ni scholarship amma ya danganta bisa ga kuzarinku da zuciyanku in zuciyanku ya mutu ne sai ku gama ba ba za ku yi amfani ba amma I'm challenging you to rise to the challenges of the day ku je ku yi karatu dukkan wannan in ka bubbuga mai yan talaka ne dukkan malan kuna gani yanzu ni gwamna wannan shirme ne baba na bai je makaranta ba bayan wannan alƙawari da kuma shawarwari da gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya yawa waɗannan ɗaliban ne sai na tuntubi wasu daga cikin su inda na so mara tambayar su koya suke ji game da wannan alƙawari da gwamnatin ta yi masu muna murna da ya ɗauki nauyi cewa mu to menene fatar ku Allah sa kun gama wannan karatu idan mun gama wannan karatu mu fata mu cewa idan mun samu aiki sai mu taimaka ma wayansu wayanda ba su samu to na gode ga wata kuma na gaba ko ya kike ji game da wannan kuma wannan taimako da gwamnati ya muku na zai kokarin ya kai ku karatu a waje mun ji dadi yadda ya gaya mana kuma muna nan muna farin ciki kamar kamar yadda ya gaya mana kuma Allah ya taimaka kuma ya alkawali kamar yadda ya gaya menene fatar ko idan har Allah sa kun gama wannan karatu Allah mu gama kuma mu samu aiki mu yi mu taimaka ma wayanda suna bayan. To na gode kwarai Allah ya kai ku lafiya. Shi ma shugaban kungiyar Kristoci na jihar Borno Robert Tasus Fona wanda dan asalin garin Chibok din ne ya ma yaran addu'a da kuma fatan alheri game da abubuwan da suka sa a gaba musamman ma na ci gaba da karatunsu da kuma nauyin da gwamnatin ta doka don tallafa waɗannan yara. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda To ma shine rundunar tsaro ta iya kaiwa ga ceto 'yan matan cibok yayin da kuma muke ci gaba da addu'a Allah ya haɗa fuskokinsu da danginsu lafiya. Za mu kuma bi diddigin alkawalin da gwamnan jihar Borno ya yi na ɗaukar nauyin ilmantar da 'yan matan da inda aka tura su karatu. Yanzu a madadin wakilin Haruna Dauda biyu da ya haɗa mana wannan rahoto da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan cibok fata alheri. To a gaida alheri war 'yan matan Chibok. Yanzu ga wata matashiyar. Idan ba musanci ta ba mu, tsaftar gidaje. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu, sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai, ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. To Allah ya sa an ji. To kafin mu karkare ga takaitattun labaru. Shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya bayyana ta da kayar baya da ƙungiyar Boko Haram ke yi a matsayin wani yunkurin durkusar da ƙasa da gurguntar da ci gaban da ake samu da kuma tsare-tsaren gwamnati na inganta rayuwar al'umma. da yake jawabi a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya shugaba jonathan ya bayyana hare-haren kungiyar boko haram a matsayin babbar kalubala a najeriya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wani zaman da shugaban amurka barack obama ya jagoranta ya goyi bayan kudirin yaƙi da ƙungiyoyin mayakan da ke kai hare-hare a ƙasashen ƙetare kamar ƙungiyar isis duka membobin kwamitin sulhun sha biyar dai sun amince da kudirin jiya laraba na tilastawa ƙasashe su ɗauki duk wanda ya tafi wata ƙasa ya shiga kungiyar mayaka ko kuma daukar waɗansu mutane su shiga kungiyoyin mayaka a matsayin wanda ya aikata laifi. To gaishe ke madalla. To jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da hantsi idan Ubangiji ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Grace aliyar Abdu da ta ne gabatar da shirin da injiniya namu na yau da kuma CD wanda ya shira mana sauti. Ni Salo Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.